kin ji daɗin abincin kenan na ce miki wata ma tana na ranar nan ta zo cin abinci kawai ta haɗiye da cokali. ina son ka eh? ina za ka Allah sarki bawan Allah wallahi ya man tausayi yanzu hajiya dan haka kuma duk duniya a yanzu babu wanda zai iya raba mu Allah dai sakar ki nuna masa kallon shedanci Maruf Aha! kai da matanka. zan zo gida da kaina na dauke akwai miliyan biyar a bayan butun motar ta yadda za a ina so a kawo min ta gida Allah ya kai mu wannan lokacin daga ni sai yake sai dan kanin dakata mana malam bimi da kai wani abu zai shiga tsakanin ba idan ma ka karya alƙawari. ai ba sai dai a kicin ba malam sai ka bari in na je cikin ɗaki sai ka bi ni ba shirya mai abin karyawa ba ne da safe? sa yana nan na tanada mai shi mai daɗi in dai abinci mai daɗi ne na saba ci a wajenta ta iya girki mai daɗi sai a bashi kulawa da allah yadda ya kamata kwana biyu nan na san girkin da sai ya fi da daɗi mene na yi biya a bar mu a bar mu ta yi mana a sai kai da mu iska ban wace ce ma ita iska ce sai na ci kai kai bar shi ta babu mata Allah! mu tafi ko kaya zai tafi a'a kaya ne zai tafi to kaya na da kafa a'a za mu je eh, union sai a sa a mota sai a tura can menene union wallahi lokacin da kika ce min zaki aure to yanzu ya za a yi kenan ka kwantar da hankalinka hakurin sati biyu kawai za ka yi baka ganna ba dan Allah daga sai yake kana ganin kaman wasa ne ko Me haka da a gaya na nake ba wani dare ne je magi bai gani ba za su ci gaba da bibiyar rayuwarki kai oho uban ba na so na mutu yanzu saboda ba a da gurin zuwa shi yasa idan aka shigo ba a so a fita nawa ta siya maka wannan wayar saboda dai na san baka da kuɗin siyanta lalle zan tabbatar maki da ni jahili ne Alfaki mutum jiya ta zo kai wani iri ne waye kamal na ne mana shi ya turo su ba ina ta sallama ina ta sallama ka da wannan karamar murya ta ka zaji dama dai kira na kai a waya shine zan san ka shi da Allah dan dauko min jalabiya na in je ka dauko da kanka ga sun ga ka ga na ai ke kuma me yake bukata da Allah ban so wancan wawan ya san me ke faruwa dan Allah garin leke leken nan naka sai ka je ka leko abin da zai ka shi muke hada kin san abin da kika je kina yi alamu ne na masu ciki ciki kuma ciki kuma kina tambaya na kina hauka saurin da kake yaga وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا yudullu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira bawa Allah kenan halimatu sadiya kenan hajja yarinyar kirki kenan gode ma Allah na sadiya wa assalamu alaikum ina mu kowa gaisuwa da fatan alheri so har yanzu ina mai ƙara sanar da ku cewa insha Allah ranar juma'a wato takwas ga wata jibi kenan za mu saki zagon ƙasa episode 1 a channel din zagon kasa tv insha Allah da karfe 8 na dare so ka manta ku je ku subscribe ku danna kuma karar sanarwa saboda zara an saka muku shi za ku fara kallon shi insha Allah na gode sosai idan ana magana akan shiri mai dogon zango kacalla investment basu da na biyu bayan kammala shirin sirrin kyau yanzu haka mun sake shiryawa domin sake kawo muku wani kasaitaccen shiri mai dukuna-dukuna da tinja-tinja da ambaliyan tsantsan tsakwaran kauciya da zilliya game da turka-turka mai suna Fatima da Safwan. Fatima da Safwan. Fatima, bari in je na makar wallahi. Ki kawai bari ka tafi bari ka tafi ba ka tunanin za ka tafi ka bar ni kaɗai a gida. Ina son ki. Kin ga namiji? Idan ga ja mishi aji. Idan ya miki magana kafin ki amsa mishi sai kin ja aji. Idan ya fi dama sai kuma sai ki bi hagu. What? Mijina ne fa. Ni ma mijina ne. Na ce miki ta ka mijina. Safwan. Safwan ni za ka yi wa haka? Ba Wace ban bace hakuri ba? Dalla malam da kaka. Da kai nake yi. Kai gidan idan ne a garin nan. Ka gani ko? Har ƴan mashin ma sun san halin ka. ka kaka. Kai kai kai. Aha. In dai kin samu wannan ne. In dai akan mata. Wallahi kowa ya ya fada wa tarkon dan ya bi son zuciyarsa a ƙarshe ya shiga tsaka mai wuya duk abin da ke gidan sarki idan ka je kasuwa ana sai da shi hatima ba ki da hankali ne na fi maka ciya hauka Abba. Jalaye min shiru munafikin banza munafikin yofi kai ba abokin kwarai bane. shiga tsaka mai wuya. Fatima da Safwan, mashiryin shirin, Osi Madobi, ɗaukan nauyi, Malam Hudu Mazaje, ba da umarni, karamin su babban su, darakto daidai da zamani, Mr. Abba Dan Ilu. Ba ka ake lura ba? Ke? Idan ba ki tashi kin tafi daga ofis ba, wallahi sai na cinci mutunci. kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Osi Madobi. Fatima Safwan yana nan tafi. Sinya da lokacin ne ya yi amaryar amana wallahi idan ka kuskura ka matso kusa da ni sai na aikata maka abin da baka taba tunani ba kina cikin hayyacinki kuwa da hankali na tabbas wani abu ya faru dan ba ke bace wallahi bai kamata kin haka ba ni mijinki ne kai har yanzu kai gogo ne dan ba mu kai ka daki ba wallahi tallahi zan iya kai kaina a lalle da an tafka abin kunya <laughs> ko za ku koma ne ku ga yadda ake yi ne wallahi zai iya wallahi tallahi <laughs> rama na ce wai uban me kaki cikin daren nan Ba ta ya aka yi ne kawai mai mata ɗauka amarya mu ce oh, Na Allah ku ya hakuri ni matan aure ce mace mai daraja ya kamata yanzu tana ɗakin mijinta wallahi tallahi baki isa ba ko ana dole ne a garin ku abinda nake nufi kenan shi wannan zaka raba shi biyu shi kuma wannan sai ranar da za a kai ka malam har me zai sa har sai na raba gida biyu in dai ka shanye maganin nan gaba daya to sai dai a nemo maka wata matar daga waje godiya ce fa na ce ba ka ce mi. rahama dan Allah ki hakuri saboda na ga auren soyayya mu kai ko dan Allah ka ya hakuri yau bana tunani zan iya ni kamara na daina tsayawa ina miki wani abu sanye sanye ni mijinki ne haƙina ne da yake kanki kuma dole sai kin bani ya za ka tsallake ni ka je ka siya abinci ai wannan ba adalci ba yanzu ashe habbakin ki zai iya furta kalmar adalci na rantse da Allah ba wuka ba ko bindiga zaki ɗauko ni matan aure ce ga mai gidana ke in zuwa ce miki ne mai gidan idan kalan miji kike yi za mu biya miki bukatai daren farko a hakuri da Allah karke mun fushi ke yi mani murmushi shine shaidar hakuri ni ba ni guna ne da na ilahi fi iki hakuri a ba a fushi ko mai jarabawa ce kwarai me yasa ki da ke gidan nan jini nake gani a hannunki jini kashe shi kika yi ki. idan ana magana a kan shiri mai dogon zango kacalla investment basu da na biyu bayan kammala shirin sirrin kyau yanzu haka mun sake shiryawa domin sake kawo muku wani kasaitaccen shiri mai dukuna-dukuna da tinja-tinja da ambaliyan tsantsan tsakwaran kauciya da zilliya game da turka-turka mai suna Fatima da Safwan. Fatima da Safwan. Fatima, bari in je na makar wallahi. Ki kawai bari ka tafi bari ka tafi ba ka tunanin za ka tafi ka bar ni kaɗai a gida. Ina son ki. Kin ga namiji? Idan ga ja mishi aji. Idan ya miki magana kafin ki amsa mishi sai kin ga aji. Idan ya fi dama sai kuma sai ki bi hagu. What? na ne fa. Ni ma mijina ne. Na ce miki ta kan mijina. Safwan, Safwan ni za ka yi wa haka? Ba shi ban bace hakuri ba? Dalla malam da kaka, da kai nake ki. Kai gida ina ma ne a garin nan. Ka gani ko har ɗan mashin ma sun san halin ka. Da ta. kai kai kai. Aha. Indi kin sa wannan ne. In dai akan mata. Wallahi kowa ya ya fada wa tarkon dan ya bi son zuciyarsa a ƙarshe ya shiga tsaka mai wuya duk abin da ke gidan sarki idan ka je kasuwa ana sai da shi hatima ba da hankali ne na fi maka haukaciya hauka Abba. Jala yi min shiru munafikin banza munafikin yau kai ba abokin kwarai bane. shiga tsaka mai wuya. Fatima da Safwan, mashiryin shirin, Osi Madobi, ɗaukan nauyi, Malam Hudu Mazaje, ba da umarni, karamin su babban su, darakto daidai da zamani, Mr. Abba Dan Ilu. Ba ka ake lura ba? Ke? Idan ba ki tashi kin tafi min daga ofis ba, wallahi sai na ci mutunci. kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Osi Madubi", Fatima Safwan yana nan da fi. Mala lafiya? Wani taimako na zo nema a wurinki, amma na Allah karki ce min a'a. ajiyar lambar ki nake so ki bani domin in dinga jin wannan kyakkyawar murya da take fitowa daga wannan tausasan lambar naki amma malam kana son rayuwarka zai fi maka sauki ka rabu da ni me yasa bana so ka sa rayuwarka a cikin haɗari wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan ci. Su waye? Ake dalilin bibiyar ka muke mata. Zarar mun kammala aikin mu.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 kin ji daɗin abincin kenan na ce miki wata ma tana na ranar nan ta zo cin abinci kawai ta haɗiye da cokali. ina son ka eh? <laughs> ina za ka Allah sarki bawan Allah wallahi ya man tausayi yanzu hajiya don haka kuma duk duniya a yanzu babu wanda zai iya rawa mu Allah dai sakar ki nuna masa kalan shedanci Maruf kai da matanka zan zo gida da kaina na dauke akwai miliyan biyar a bayan butun motar ta yadda za a ina so a kawo min ta gida Allah ya kai mu wannan lokacin daga ni sai yake sai dan kanin dakata mana malam bimi da kai wani abu zai shiga tsakanin ba idan ma ka karya alƙawari. ai ba sai dai a kicin ba malam sai ka bari in na je cikin ɗaki sai ka bi ni ba shirya mai abin karyawa bane da safe sa yana nan na tanada mai shi mai daɗi in dai abinci mai daɗi ne na saba ci a wajenta ta iya girki mai daɗi sai a bashi kulawa da Allah yanda ya kamata kwana biyu nan na san girkin da sai ya fi da daɗi mene na yi a eh, bar mu a bar mu ta yi mana a sai kai mu iska wa wace ma ita iska ce sai na ci kai kai bar shi ta babu mata Allah mu za mu tafi ko kaya zai tafi a'a kaya ne zai tafi to kaya na da kawa. a'a za mu je eh, union sai a sa a mota sai a tura can menene mu ne wallahi lokacin da kika ce min zaki aure to yanzu ya za a yi kenan ka kwantar da hankalinka hakurin sati biyu kawai za ka yi baka ganna ba dan Allah daga sai yake kana ganin kaman wasa ne ko me haka da a gaya na nake ba wani dare ne je magi bai gani ba za su ci gaba da bibiyar rayuwarki kai oho uban kamai ba na so na mutu yanzu saboda ba a da gurin zuwa shi yasa idan aka shigo ba a so a fita nawa ta siya maka wannan wayar saboda dai na san baka da kuɗin siyanta lalle zan tabbatar maki da ni jahili ne Alfaki mutum jiya ta zo kai wani iri ne waye kamal yana ne mana shi ya turo su fa ina ta sallama ina ta sallama ka da wannan karamar murya ta ka zaji dama dai kira na kai a waya shine zan san ka shi da Allah dan dauko min jalabiya na zan je ka dauko da kanka ga sun ga ka ga na aiki kuma me yake bukata da Allah ban so wancan wawan ya san me ke faruwa dan Allah garin leke leken nan naka sai ka je ka leko abin da zai kashe Mikin hada kin san abin da kika je kina yi alamu ne na masu ciki ciki kuma ciki kuma kina tambaya na kina hauka saurin da kake haka وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا بما الله كينا كلمة السعدية كينا حجة yarinyar kirki kenan gode ma Allah na sadiya